ga watan uku shekara ta 2023 miladiya a yau muka saba amsa tambayoyi amma eh, za mu yi karatu kaɗan game da abin da ya shafi watan da ake fuskanta wato watan ramadana amma in lokaci ya bayar insha Allah akwai tambayoyin sai amsa abin da ya saukaka kafin lokaci ya cika amma karatun zai fi yawa game da abin da ya shafi wannan wata da muke fuskanta wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da mu mai tanadi don fuskantar wannan wata mai albarka wato shine watan ramadana watan da allah maɗaukakin sarki ya fifita shi akan dukkan sauran watanni watan da allah ya saukar da alkur'ani a cikinsa sauka ta farko watan da allah maɗaukakin sarki yake gafarta wa bayi ya yi musu rahama ya 'yanta su daga wuta zuwa aljanna watan da ake samun wani dare wanda duk wanda ya dace da shi kamar yadda aka sani kamar wanda ya ainihin yi ibada ne na shekara 83 har da 'yan kwanaki to don haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake yin shiri don fuskantar watan yana daga cikin hikimar da annabi sallallahu alaihi wasallama yake yawaita azumi a wannan wata na sha'aban aka tambaye shi me yasa kake yawaita azumi a watan sha'aban ya ce ai watan sha'aban wata ne da mutane suke gafala suke mantawa da shi saboda yana tsakanin rajab da sha'aban to don haka kuma wata ne da ake ɗaukan ayyukanka da kai na shekara kamar yadda yake duk sati duk mako in kai azumi ran alhamis ranar ne ake ɗaukan ayyukan bayi zuwa sama to haka ayyukanka na shekara ga baki ɗaya da kai tun daga muharram to yanzu ne wannan watan ne za a tattara su a tafi da su gaban Allah madaukakin sarki a cikin wannan wata na Sha'ban da haka na na Aisha radiyallahu anha take cewa bata taba ganin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya cika wata guda yana azumi ba sai Ramadan sannan bata taba ganin watan da manzo sallallahu alaihi wasallama yake yawaita yin azumi ba fiye da wannan wata da muke ciki watan Sha'ban to don haka dukkan wannan malamai suka ce hikimar ita ce dan mutum ya shiri don fuskantar watan ramadana ya horar da kan shi wurin yin azumi mutum ya tuba daga dukkan sabo da zunubin da yake yi don ya shiga cikin watan ramadana yana tsaftatacce tsarkakakke kamar yadda idan za ka yi bako na musamman kake mushi shiri na musamman to haka ake so kai ma ramadana shiri na musamman duk wasu ayyuka na laifi ka ajiye su a gefe ka tuba ka koma zuwa ga allah maɗaukakin sarki kai training kanka don fuskantar wannan wata mai albarka ka tsara lokutanka yadda za ka samu lokacin ribatan wannan wata mai albarka ɗin da yana daga cin asara watan ramadana ya zo har ya wuce mutum ya bai yi wani ibadar da allah maɗaukin sarki zai karba ya gafarta masa ba to don haka koyaushe a babina wa zakir fa inna zikira tanfa'ul mu'minin a tunatar domin tunatarwa tana amfanar mumini don haka koyaushe idan watan ya zo mukan tunatar da juna game da abin da ya shafi abubuwan da suka shafi ramadana tun daga menene azumi menene fa'idar azumi menene falalan azumi menene yake bata azumi menene baya bata azumi Allah maɗauki sarki ya samu dace kamar yadda muka sani azumin watan ramadana an farlanta shi shekara biyu bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ramadana sau tara a rayuwarsa domin ya koma madina shekara ɗaya shekara na biyu aka farlanta watan ramadana kuma shekara goma ya a madina da haka annabi sallallahu alaihi wa wasallama ya samu azumi na shekara tara na ramadana to don haka ake so mutum shi ma yi ƙoƙari wurin fuskantar wannan azumi da yin shiri idan aka ce azumi ma'anar shi kawai shine kamewa daga dukkan komai shi ake kira azumi musamman a wurin malaman lugar larabci in aka ce a sawm shine ne kawai kamewa daga koma menene akan kafa hujja da ayar da ta zo cikin suratu maryam lokacin da na maryam ta haifi annabi isa za ta tafi wurin mutanenta allah maɗaukakin sarki ya ba ta umarni ya ce in kika tafi da ɗanki zuwa ga mutanenki duk wanda ya miki magana ki ce ba za ki yi magana ba kin yi azumin magana ce inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal al-yawma insiya yace hakika yi alwashi na magana ba wanda zan ma magana sai dai aka ce mata ina kika samo ɗa sai ta nuna annabi isa fa asharat ilaihi to kaga sai ta yi azumi na magana ashe ta kame daga barin magana duk abinda da ka kame daga wani abu sunan shi azumi a wurin malaman fiƙe hukuma, in aka ce azumi shine kusantar Allah maɗaukakin sarki ta hanyar kamewa daga dukkan dangin abin da ake sha ko dukkan dangin abin da ake ci na abinci da kuma nisantan iyali tun daga fitowar alfijir na gaskiya zuwa faɗuwar rana shine ake kira azumi huwa taqarrubun ila Allah ta'ala bil imsaki anil aqli wash shurbi wal jima'i min Tulu il as-sadiq ila Gurubi shams shi ake kira azumi to azumi yana da falaloli masu yawa sawa'un azumin ramadana ko ba na ramadana ba ko yaushe muka lissafo wasu daga cikin insha Allah na farko azumi ko na ramadana ko ba na ramadana ba annahu tariqun ila al-imani wat taqwa hanya ce ta samun imani da ƙara taƙawa, ƙara jin tsoron Allah madaukakin sarki daga lokacin da imani ya karu daga lokacin tsoron Allah yake karuwa daga lokacin kuma kake kara kusantan Allah madaukakin sarki to na daga cikin ibadun da suke kusantar da mutum zuwa ga Allah madaukakin sarki azumi azumi yana daga cikin ibada mafi falala mafi girma wanda in kana yi kana zama kusa da Allah madaukakin sarki sannan imaninka lokacin da kake kara ibada lokacin imani yake karuwa lokacin kuma kake ƙara tsoron Allah lokacin da ka ƙara tsoron Allah to ka ƙara kusa da Allah maɗaukakin sarki da haka za ka ga lokacin da ake azumin watan ramadana sai ka ga wanda bai eh, damu da jam'i ba ma yana sallan jam'i wanda bai damu da ya zo sallah ya yi sallah akan lokaci ba yana sallah akan lokaci za ka ga masallatai sun cika to wannan imani da azumi yake ƙara da tsoron Allah ko azumin ramadana ko ba azumin ramadana ba na nafila da na farilla duka suna ƙara tsoron Allah da imani abu na biyu annahu hisnun ya habisun nafsa an shahawat shi azumi wata garkuwa ce wacce take kare rai daga abin da take so dukkan wani abin da rai yake so azumi yana hana shi wannan abu musamman idan sabon Allah ne na uku annahu junnatun minan nari yawmal qiyamah azumin nan garkuwa ne da kariya daga wuta ran tashin kiyama hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa azumin nan wani garkuwa ne wanda zai kare bawa daga shiga wutar jahannama a wani ruwayar duk wanda ya yi azumin yini ɗaya saboda Allah maɗaukakin sarki ba'ada Allahu bainahu wa bainan nari saba'ina kharifan ko kuma handakan wani ruwayar duk wanda ya yi azumin yini ɗaya saboda Allah maɗaukin sarki Allah zai nisantar da fuskansa tsakaninsa da wuta tsakanin shi shekara arba'in shekara a wata ya shekara saba'in tsakaninka da wuta azumi ɗaya kawai saboda Allah maɗaukakin sarki to ka gashe yana nisantar da mutum daga wuta ya ba shi kariya annahu kaffaratun mina zunubi wal khataya shi azumi yana kankare ma mutum zunubai da kurakurai hadisai da yawa na annabi sallallahu alaihi wasallama sun nuna mana haka cewa lallai azumi yana kankare zunubin mutum yakan sa mutum ya zanto tsabtatacce tsarkakakke daga zunubi da kurakurai annahu shafi'un li ahlihi yawmal qiyama azumi yana ceton wanda suke yin saran tashin kiyama sawun azumin farilla ko azumin nafila na shida anna li ahlihi baban fil jannati yuqalu lahu ar-rayyan masu yin azumi suna da wata kofa ta musamman wanda za su shiga aljanna ta cikin sa ran tashin kiyama ana kiran kofan ar-rayyan abu na bakwai anna li sahibihi farhatayn farhatun inda fitrihi wa ukhra inda liqa'i rabbih duk mai azumi yana da wani farin ciki guda biyu farin cikin farko lokacin da ya kai azumi ya yi buɗe baki lafiya za ka ji wani jin daɗi da farin ciki da annashuwa farin ciki na biyu kuma lokacin da ka haɗu da ladanka a gaban allah maɗaukakin sarki lokacin da ka ga ladan azumi an baka domin azumi kamar yadda kullum muke faɗa sirri ne tsakanin bawa da ubangijinsa don haka sai allah ya ɓoye ladan azumi ba wanda zai ce maka ga ayar da ta ce maka ga mai ladan azumi ga ladan azumi abinda mutum zai samu babu babu wani hadisi da ya nuna cewa ga ladan abin da ka samu na azumi da haka Allah madaukakin sarki yake cewa a wani hadisul kudusi kullu amal ibn adam lahu illa sawm fa innahu li wa ana ajizi bihi yake cewa dukkan ayyukan da dan adam yake yi nashi ne banda azumi azumi na wani ni za sa kan kama bawa da ladan azumi da haka babu wanda ya san ladan azumi abu na bakwai anna sa'ima yuwaffa ajrahu yawmal qiyamati bighairi hisab lalle Allah zai cika kama masu azumi ladan su ba tare da ya irga ba ba tare da lissafi ba ba tare da iyaka ba ran tashin kiyama to kaga wannan falaloli guda bakwai suna daga cikin falaloli masu yawa na azumi wanda ya tattaro azumin farilla da azumin nafila ga baki daya to sai menene fa'idar da ake samu a wurin yin azumi ko kuma mu je nau'in azumi kafin mu je fa'idarsa tukunna azumi ya kasu kashi biyu nau'i biyu ne ko dai ya zama saumu fardin ko kuma saumu naflin ko ya zama azumin farilla ko ya zama azumin nafila azumin nafila dama shi sananne ne ga sunan daban-daban kashi-kashi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu shine azumin da zaka yi ba na dole ba alhamis da litinin ne ayyamul bid ne kwanakin farin wata sha uku sha hudu sha biyar azumin da ake a watan sha'aban ne azumin tasu'a da ashura azumin watan muharram ne ga sunan daban-daban daban-daban duka wa'innan sunan su azumin nafila sai azumin farilla azumin farilla ya kasu kashi uku ko dai ya zama azumin kaffara ko ya zama azumin alwashi ko ya zama azumin watan ramadana kala uku ne dama wa'innan su ne wajibai na kafara shine in mutum ya yi wani laifi da Allah maɗaukakin sarki ya sanya mushi wani horo na musamman misali wanda ya kisa da kuskure aka ce sai ya yi kafara misali wanda ya rantsuwa yana so ya warware rantsuwar sai ya yi kafara sai azumin alwashi shine bakance mutum ya yi Allah alkawari in ka biya min bukata ta kaza ya Allah zan yi azumi guda kaza wannan sunan shi azumin alwashi ko kuma azumin bakance kaga shi ma dole ne mutum ya yi farilla ne wajibi ne to sai na ukun wanda shi ne muke magana akan shi shine azumin watan ramadana azumin watan ramadana allah maɗaukin sarki ya shar'anta shi kamar yadda muka faɗa a shekara biyu bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ta biyu bayan hijira kuma Allah ya shar'anta shi da faɗin sa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat Allah yake cewa ya ku wanda kuka yi imani hakika mun farlanta mun wajabta muku yin azumin watan Ramadana kamar yadda muka wajabta shi akan wanda suka zo kafin ku tabbas in kuka yi za ku samu tsoron Allah sai ce ayyaman ma'dudat wasu kwanaki ne kididdigaggu sai malamai suka ce me ake nufi da ƙididdigaggu ƙalilatun sari'atu zihab kwanakin 'yan kaɗan masu saurin guduwa kuma masu saurin tafiya yanzu yanzu zaka ji an ce ramadana ta zo inda rai da lafiya yanzu zaka ji an ce an yi goma an yi ashirin ramadana ta wuce musamman in kai sakaci dandanan sai ka ga ramadanan ta wuce ba kai komai ba to shi yasa Allah ya kira su ayyaman ma'dudat wasu kwanuka ne kididdigaggu shine aka ce qalilatun wa sari'atu zihab ga su yan kadan 29 ko 30 sannan masu saurin tafiya to sai aya ta gaba Allah madauki sarki ce faman shahida minkum shahra falyasum ce shahru ramadan alladhi unzila fihi al-qur'an هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه duk wanda Allah ya kaddara ya halicci wannan watan lafiya kalau ba matafiyi ba lafiyan shi kalau ba abin da zai hana shi yin azumi to falli ya sumhu ya azumci wannan watan to da wannan ayoyin ne Allah madaukakin sarki ya farlanta azumin watan Ramadana ga al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma malamai duka al'umma sun yi ijma'i babu wanda yake inkarin azumi azumi rukuni ne daga cikin rukunan addinin musulunci wanda babu wani wanda yake inkarin yin azumin watan Ramadana to yaushe watan ramadana yake tabbata watan ramadana yana tabbatuwa ta hanya biyu wa yasbutu shahru ramadana bi ru'yatil hilal abu na farko ramadana yana iya tabbatuwa idan aka ga wata in aka ga wata walau min wahidin adlin ko da mutum ɗaya ne adili ya ga wata to za a iya yin azumi hanya ta biyu au bi ikmali sha'abana 30 yawman ko kuma a cika watan sha'aban ya kai kwana talatin watan nan da muke ciki ranar ashirin eh, ga tara sai a duba wata in ba a gani ba sai a cika talatin to washe gari sai a tashi da azumi wannan ita ce hanya biyu ko a ga wata gani da ido ko kuma a cika kwanakin sha'aban ya zama kwana talatin dama watannin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ce kwana ashirin da tara ko talatin Yace idan watan ya buya ba a gan shi ba fa akmilu iddata sha'abana 30 yawman sai a cika kwanakin sha'aban ya zama kwana talatin washe gari sai a tashi da azumi to wannan shine shar'ancin watan ramadana ta hanyar ayoyi da kuma hadisai da dama da kuma ijma'in al'ummar musulmi babu wanda yake inkari game da watan azumi to abu na gaba shine shin watan ramadana yana da falala eh yana da falaloli bayan wancan falalar na azumi ga baki ɗaya yana ciki to kuma sai Allah ya keɓance shi da wasu falaloli wanda babu su a sauran azumin muka da ake yi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama idan ramadan ta zo yakan tattaro sahabbai ya ce atakum shaharun mubarak ya ce watan ramadana mai albarka ya zo muku don haka ku yi shiri wurin azumtansa to ramadanu shahru khairin wa baraka shi watan ramadana watan alkhairi ne da albarka khassahu Allah ta'ala bi fada'ila kathira Allah ya keɓance shi da wasu falaloli masu yawa wa khasa'isa adida da wasu keɓantattun ayyuka masu yawa da Allah maɗaukin sarki yake so a yi a ciki yana daga ciki al'ula falalar ramadana annahu unzila fihi alquran a ciki ne aka saukar da alqur'ani qur'ani yana da sauka guda biyu akwai sauka na farko akwai na biyu sauka na farko shine saukan alkur'ani daga lauhul mahfuz zuwa saman duniya a wani wuri da ake kira baitul izza sauka na biyu saukan shi daga baitul izza da umarnin allah maɗaukakin sarki ta hanyar mala'ika jibril zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin shekaru 23 shine sauka na biyu shi yasa da Allah madauki sarki yake cewa inna anzalnahu fi lailatul qadr ana nufin saukan shi a dunkule daga lauhul mahfuz zuwa saman duniya inna anzalnahu fi lailatin mubaraka lalle mun saukar da alqur'ani a wani dare mai albarka shine daren lailatul qadr daren lailatul qadr kuma ba a samun shi a kowane wata sai a ramadana don haka duk inda Allah madaukakin sarki ya magana akan anzala kalmar hamza ta zo to mafi yawanci ana nufin saukan alkur'ani na farko a dunkule daga lauhul mahfuz zuwa saman duniya to wannan ba lokacin da ake samun wannan falalar sai a ramadana don haka ma ai annabi sallallahu alaihi wasallama mala'ika jibril yakan zo su yi mudarasan alkur'ani a cikin watan ramadana shi yasa magabata na kwarai su imamu ahmad su imamu malik suke tattara dukkan karatuttukan su su aje su rungumi karatun alkur'ani idan ramadana ta zo saboda me saboda watan alkur'ani ne abu na biyu annahu yusaffadu fihi shayatin ana kulle kangararrun shaidanu kamar yadda hadisi ya zo ruwayar da ta zo a maradatu shayatin kangararru daga cikin shaidanu sai a kulle su a daddaure su amma kuma kan mu manta akwai shayatinul ins akwai shayatinul jin kagan an daure shaidanun aljanu to akwai kuma shaidanun mutane akwai shaidanun mutane suna nan Eh, dan ba abin mamaki bane kaga wani yana saban Allah a cikin watan Ramadana kakkai mamaki Allah ya gaya mana akwai shayatinul ins akwai shayatinul jin akwai shaidanu a cikin mutane akwai kuma shaidanu a cikin aljanu to kangararrun shaidanu a cikin aljanu watan ramadana na kamawa sai Allah madaukakin sarki ya sa a kukkulle su da sarka dan me kat su shagaltar da mutane da sabon Allah su hana su bautan Allah ba watan da ake yin haka a kulle shaidanu sai watan ramadana abu na uku annahu yughallaqu fihi abwabun niran Allah yakan sa a kulle kofofin wuta wuta tana da kofofi guda bakwai ba wani wata daga Muharram zuwa Zulhijja wanda ake kulle kofofin wuta sai Ramadana abu na hudu annahu yufattahu fihi abwabul jinan daga cikin falalan watan Ramadana Allah yakan sa a buɗe kofofin aljanna aljanna tana da kofofi guda takwas Allah yana sa a buɗe dukkan su saboda falala na watan ramadana ba ainihin watan da ake buɗe ƙofofin aljanna ga baki ɗayansu sai a watan ramadana falala ta biyar annahu yukfaru fihi zunub wal khataya Allah yana gafarta zunubai da kurakurai tun ran da aka fara watan ramadana to daga ranar allah madaukakin sarki yake fara gafarta ma bayi yake ainihin tuban tubansu yake yafe musu zunubansu asadisa falala ta shida da ramadana yake banta da shi anna fihi lailatul qadri a cikin watan ramadana ne ake samun daren alqadr dalilin sanya masa lailatul qadr dare ne da Allah madaukakin sarki yake budgetin duk abin da zai faru a shekara kamar yadda shugaban ƙasa yake yi kowace shekara to Allah madaukakin sarki a daren lailatul qadr yake rubutawa wane zai yi mulki wane ba zai yi ba wane zai yi arziki wane zai talauce wane zai yi rashin lafiya wane zai samu lafiya wane zai mutu wane za a haife shi duk a cikin daren ne Allah yake kaddarawa allati hiya khairun min alfi shahr wanda ya fi watanni dubu alkhairi watanni dubu kuma shine kusan shekara 83 da wasu abu da wasu kwanaki mun sha faɗi malamai sun faɗi hikimar yin haka wato mutanen da Allah maɗaukin sarki ya ba su tsawon shekaru mu ji ba annabi nuhu annabi nuhu ya zauna a cikin mutanensa shekara 950 wala kad arsana nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama hakika tabbas mun aiki annabi nuhu zuwa ga mutanensa ya je ya zauna a cikin su yana musu wa'azi yana tunatar da su yana kiran su su zubauta ma Allah ya shekara dubu ba hamsin shekara ɗari tara da hamsin to kaga a da wanda yake shekara ɗari uku ɗan saurayi ne shekara ɗari ɗaya ɗari biyu ɗari uku a samu mutum mai shekara ɗari biyar to kai kuma annabi sallallahu alaihi da ya zo sai ce shekarun al'umma ta sittuna au saba'un to wanda ya shekara ɗari biyar yana bautan Allah kai da kai shekara saba'in in ka yi ƙoƙari ka kai ɗari ya za ka kamo aljannan shi ai ba za ka iya ba ya yi aiki ya riga ya wuce ka to shine na daga cikin rahamar Allah maɗaukakin sarki sai ya sanya mana daren lailatul qadri a al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam da ya sanya kaga an ce kowane dare ɗaya shekara tamanin da uku to in ka samu guda biyar fa in ka samu guda goma fa daren lailatul qadr ka dace da su kaga ka kama wanda ya shekara dubu yana ibada kenan a cikin shekara goma ko kuma a cikin shekara biyar ka kama wanda ya shekara ɗari biyar yana bautar allah maɗaukakin sarki to wannan yana daga cikin hikimar da Allah maɗaukin sarki ya kaddara mana wannan daren saboda mu ne khairu umma mafi alkhairin al'umman da Allah ya fitar a bayan ƙasa saboda sai Allah maɗaukin sarki ya aiko mana mafi alkhairin annabi kuma sai aka bashi mafi alkhairin littafi shi yasa mu ne al'ummar da muka zo daga ƙarshe kuma al'ummar da za ta fara shiga aljanna ran tashin kiyama السابعة نبقى أن لله فيه وتقاء من النار في كل ليلة منه Allah maɗaukin sarki yana da wasu keɓantattun bayi da yake ‘yantawa da an ƙaddara za su shiga wuta amma saboda tsayuwa da suka yi wurin yin azumin watan ramadana to tun ana ɗaya ga ramadana Allah yake ‘yanta bayi daga wuta zuwa aljanna kulli lailatin kuma wannan kowane dare na ramadana sai dai a goman ƙarshe Allah yana ninninkawa Allah yana ninninkawa to wannan shine kaɗan daga cikin wasu falala da azumin watan ramadana yake banta da shi wanda sauran azumin muka ba su bantu da shi ba to sai fa'ida na yin azumi bayan falala daban akwai kuma fa'idodi me yasa Allah maɗaukin sarki yake so mu yi azumi akwai hikimomi da fa'idodi wanda ko mun sani ko ba mu sani ba dama kowace ibada akwai hikimar da Allah ya sa ya shar'anta mana ita to daga cikin fa'idodin azumi <clears throat> as-sawmu ibadatun yatabayyanu biha itharul abdi li mahabubati rabbihi ala mahabubati nafsihi shi azumin watan ramadana daga cikin fa'idarsa yana nuna irin yadda bawa ya ɗauki ubangijinsa sai ka ga bawa ya fifita san abin da Allah yake so fiye da abin da shi yake so rai koyaushe tana so ta ci abinci rai koyaushe tana so ta sha abin sha mai daɗi to amma sai aka ce kakkai haka tun daga fitowar alfijir har zuwa faɗuwar rana ko mutum ya daure ya yi haƙuri ya yi to kaga ashe kenan azumi yana koya ma mutum haƙuri kenan na daga cikin fa'idar zamu lissafo kaga ka fifita san abin da Allah yake so ya ce karkace karkasha daga fitowar alfijir zuwa faduwar rana kuma ka ji tsoron Allah kuma baka ci komai ba baka sha komai ba kaga wannan ya nuna ka fifita abin da Allah yake so fiye da abin da kai kake so wannan yana nuna cewa ashe zaka iya rabautuwa da yardan Allah da kuma samun karramawa ta Allah maɗaukakin sarki ta hanyar rabautuwa da aljanna fa'ida ta biyu ta azumi mumarasatul lidabdin nafsi wasaitaratu alaiha lil wusuli ila taskiyatiha wa tathiriha yana nuna ma mutum ashe ranka da take umurtan ka kai aikin barna ashe kana da dama ka hana ta aikin barna duk azumi yake koya maka haka idan azumi zai hana ka ka ɓoye ka ci abinci ba wanda zai ganka ai za ka iya ɓoyewa a ɗaki ka ci abinci ka sha abin sha ka ƙoshi kuma ka fito ka ce kana azumi ba wanda ya sani to idan baka yi haka ba ashe ranka da take sa ka kai barna take sa ka kai sabon Allah kai zunubi ashe kana da iko akan wannan ran Allah ya riga ya baka iko dama ai wa nafsun wa ma sawaha ko wa nafsin wa ma sawaha Allah ya ainihin halicci rai sai ya daidaita ran fa alhamaha fujuraha wa taqwaha sai ya nuna marai wannan sune ayyukan taqwa in kika yi sallah kika yi azumi kika yi kaza jin tsoron Allah kar ai caca kar ai zina kar ai sata kar ai kaza kar ai kaza wannan aikin fajirci ne to sai Allah ya ba rai zabi sai aka sarki kanan aka bata zabi to ashe idan mutum zai hana kanshi cin abinci a ɓoye ya hana kanshi shan abin sha a boye to ashe kana iya hana kanka wani sabo da kake ko zunubi wannan yana daga cikin fa'idan azumi kana da iko akan ranka kenan kana da iko akan zuciyarka in har ba za ka ɓoye ka ci abinci ba to duk wani aikin sabo ashe za ka iya hana zuciyarka in ta ce ka yi sai ka hana ta ka ce a'a Allah ya hana yana daga cin fa'ida na azumi abu na uku annahu sababun littaqwa idza qama as-sa'imu wajibi siyamihi wa huwa al al a'zam sababi ne na samun ƙarin jin tsoron Allah madaukakin sarki musamman idan mai azumi ya tsayu da wajiban da aka ɗora masa na azumi kuma wannan shine dama manufa mafi girma a azumi shine a samu tsoron Allah a ƙara imani a ƙara kusantan Allah maɗaukakin sarki yana daga cikin hikima da fa'idar yin azumi wa min hikami sawm annal ghaniya ya'rifu qadra ni'matillahi alaihi bil gina mawadaci wanda Allah ya azurta shi Allah ya rufa mashi asiri zai gane cewa tabbas Allah ya mai ni'ima kai yunwar da ka sha ta yini ɗaya ce daga fitowar alfijir zuwa faɗuwar rana da kishin da za ka ji to wani shi kuma rayuwar a haka take ashe sai ka tuna kai lallai Allah ya min ni'ima tunda Allah yana bani abin da zan ci ya hore min abincin da zan ci abin da zan sai abinci abin da zan ciyar da iyalina to wani shi ba shi da shi yanda kai azumin nan wani haka yake shi kullun ko ba azumi ba bai da abin da zai ci da safe bai da abin da zai ci da rana bai da abin da zai ci da daddare to kaga hakan kai mawadaci sai Allah maɗaukin sarki ya ce kai azumi saboda ka gane ai lalle Allah ya maka ni'ima kuma ka gane girman ni'imar da Allah ya maka kakkai wasa da ita ta kubuce ta hanyar saban Allah fa yashkuru rabbahu anan kaga sai ka gode ma ubangijinka kuma wa yatazakkar ikhwanahu alfuqaraa fa yuwasihim anan sai ka tuna ka ce a'a dama talakawa haka suke shan yunwa wanda bai da abinci bai da komai ashe haka yake jin yunwa kaga sai ya baka wannan sai ya baka ikon taimaka masa wannan yana daga cikin hikima da fa'idar yin azumi abu na biyar ma yahsilu bihi min alfawaidi as-sihhiyya an taklili an taqlili taami wa irahati al-jihaz hadami fataratan muayyana yace yana daga cikin fa'ida abinda jiki yake ƙara samu na lafiya wannan babu shakka azumi yana ƙara ma mutum lafiya azumi yana ƙara lafiya kaga koyaushe kana cin abinci hanjinka da yake aiki wurin narkar da abincin zai samu hutu daga fitowar alfijir zuwa faduwar rana da haka za ka samun ƙara samun lafiya a jikinka abu na shida annahu yu'awwidu al-insana sabra wa tahammul yana ƙara koya ma mutum haƙuri da juriya da dauriya domin tunda baka ci abinci ba ka daure har ma ka tashi kai wasu ibadu to ashe wannan zai koya maka yin haƙuri akan komai annahu yusahhilu lit-ta'i ila ta'at azumi yana sauƙaƙe ma mutum ayyukan da'a domin zaka ga in mutum na azumin tunda tsoron Allah ya karu imani ya karu sai ka ga wanda baya karatun Qur'ani yana karatun Qur'ani wanda baya istighfari yana istighfari wanda baya zuwa wurin karatu yana zuwa wurin tafsiri duka wannan yana nuna mana alamu na karuwan imani sai ka ga ayyukan da'a sun zama masu sauki a wurinka tunda dama ita ramadanan dukanta madarasa makaranta ce dama da take koya mana abubuwa daban-daban annahu rubbama ahdasa fi qalbi al-abdi mahabbata at-ta'ati wa bughd al-ma'asi ala dawa me yiwa lokacin da aka ƙara ramadana aka gama sai kaga zuciyarka ta koyar da kai son aikin da'a ta hana ka aikin sabo annahu manhajur ra'i'un litaghayyir wannan shine tsari mafi kyau wanda yake canza rayuwar dan adam ga baki daya annahu yukhaffifu haddu shahawati wa yad'ufuha yana ƙara rage maka sha'awan son saban Allah madaukakin sarki sannan i'tibarun nizam wa diqqatil mawa'id wal hirsi alal awqat azumi yana koya ma mutum tsara lokuta da cika alkawari saboda me yanzu aka ce lokacin sahur za a daina cin abinci lokaci kaza sai ga mutum yana duba lokaci kaga ashe ramadana tana koya maka kula da lokaci kenan lokaci yana da mahimmanci kenan a rayuwarka zaka ji an ce lokacin sallah yayi yanzu an daina cin abinci a lokacin buɗe baki yayi lokacin sallah yayi lokacin zuwa tafsiri yayi sai ga mutum yana tsara rayuwarsa kamar yadda ya dace baya tozartar da lokacinsa to wannan yana daga cikin kaɗan daga cikin hikimomi da fa'idoji na watan ramadana sai rukunan azumi wanda azumi baya tabbatuwa sai da wa'innan rukunan rukunan guda biyu ne na farko niyya na biyu al-imsak yin niyya na azumi da kuma kamewa daga ci da sha na farko niyya ana yin ta a cikin zuciya ne dukkan malamai mazhabobin nan guda hudu sun yi ittifaki akan yin faɗan niyya bid'a ne hatta a sallah da wasu suka saba na waito kaza kaza kaza duk babu wata mazhaba da ta zo da wannan babu wata mazhaba da ta nuna in zaka ka yi sallah sai ka ce na waitu salatul isha'i ma'al imam har in ka san sunan limam ba za ka sai ka an faɗi sunan shi e, wara al imami fardan sannan sai ka ce allahu akbar babu duka imamu malik bai faɗa ba imamu shafi'i imamu ahmad bin hanbal imamu abu hanifa duka wa'innan masabobin da muka sani wannan suka fi shahara amma suna da yawa masabobin babu wanda ya zo da wannan da haka niyya ana yin ta a cikin zuciya ne kawai ba a furta niyya shi yasa malamai suka ce hiya qasdu taqarrubu ila Allah bil ibada shi shine mutum yayi niyyan kusantan Allah ta hanyar bauta wa muhalluha al qalb muhallin yin niyya shine zuciya zuciya ita take kudurta niyya dan haka karban aikin ma yana rataye da niyyarka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal a'malu bin niyyati a wata ruwayan bin niyyati wa inna ma li kulli imrin ma nawa yace lalle dukkan ayyuka ba sa karbuwa ba sa yiwuwa sai da niyya domin ita niyya nan ita take bambance tsakanin aikin farilla da aikin nafila musamman watan ramadana watan ramadana shi wajibi ne sai ka kulla niyya kafin fitowan alfijir ba a cewa bari in kwanta bacci in ma an ga in an ga watan shikenan na tashi da azumi in ban gani in ba a gani ba sai mu ci abinci ba a yin haka a ramadana azumin nafila shi ake ma haka yanzu da zaka wayi gari ka kai azahar ka kai karfe ɗaya ko biyu baka ci abinci ba kawai kana in ka ga dama sai ka ce ka ina azumi ba bari in wuce da azumi amma ramadana ba a haka dole sai ka ji an ga wata ba a ɗaukan shi a shakka ka tsaya ka ji an ga wata eh an ga wata shikenan ko kuma ka tashi kafin fitowar alfijir da akwai malamai sun yi saɓani akwai malaman da kai tsaye suna gani idan mutum ya je bacci bai tashi kafin alfijir ba sai bayan asuba ya farka sai aka ce yau ramadana to baka da wannan azumin kuma za ka kama baki to don haka daga cikin rukunai kuma mun sha bayani ina ga anan in aka ce rukuni shine abin da ba wani abin da yake gyara shi sai ka zo da shi misali in muka ɗauki sallah da muka saba yi ruku'u rukuni ne daga cikin rukunan sallah shi yasa in mutum ya rasa ruku'u ya rasa raka'a ba za a ce to ai babu komai to yanzu tunda bai samu ruku'u ba to in ya gama ai ya rage wani abu ne sai ya kabali kabaliya shikenan sallar yi ba zai taba yiwuwa ba saboda ita rukuni ne haka sujada mutum sai ya zo sai ya sujada ɗaya bai yi ɗaya ba ko kuma bai yi sujadu ba babu sallah dole ya wurgar da wannan raka'ar ya kawo wata in ruku'u ne kuma ya rasa ya rasa rukuni daga cikin rukunan sallah dole in aka idar da sallah ya tashi ya ci ko wannan raka'ar da ya rasa to haka kamar yadda ruku'u da sujada suke a sallah haka niyya da kuma kamewa yake a cikin azumi idan babu niyya babu azumi wa yajibu aljazmu wat ta'ayyunu fi niyya wajibi ne mutum ya ayyana a zuciyarsa cewa azumin watan ramadana zai yi wattabiyutu biha qabla al-fajr fil fardi duna nafli da kuma an so mutum ya kwana da niyyar kafin fitowan alfijir amma banda azumin nafila azumin nafila koyaushe kana iya yin niyya hadisai da yawa sun nuna annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yakan shigo gida ya ce mana na Aisha akwai abinci in ta ce a'a babu sai ya ce to zan ma yi azumi kawai wannan a nafila kenan rukuni na biyu shine imsak imsak shine kamewa shine azumin asalin azumin kenan kamewa da dukkan dangin ci da sha da kusantan iyali tun daga ficewar alfijir na gaskiya zuwa faduwar rana to wannan abubuwa guda biyun su suka tattaro mana azumi shi ake kira rukunin azumi to sai sunnonin azumi wanda su kuma suna gyara azumin suna ƙara mishi daraja yana daga cikin sunnonin azumi na farko akwai as-suhur shine yin sahur sahur shine wani abinci da ake ci kafin fitowar alfijir me hikimar shar'anta sahur saboda mai azumi ya dan samu karfi kar ya zanto kuma azumin ya rauna nashi ba zai iya ibada kamar yadda ya kamata ba ko ba zai iya ayyukan shi ne yau da kullun da ya saba ba bayan nan kuma fa akwai hikima kuma ta lada da mutum zai samu a wannan lokacin hadisai da dama na annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tasahharu fa inna fi sahuri baraka ku yi sahur ya ku al'umma ta domin a cikin sahur akwai albarka ta musamman a cikin sahur to don haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarni da yin sahur din a wata ruwayar kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna alal mutasahharin Allah maɗaukakin sarki da mala'iku suna yin addu'a ga masu yin sahur ashe kenan sahur ɗin yana da fa'ida da falaloli masu yawa bayan nan kuma lokaci ne na addu'a lokacin da Allah maɗaukakin sarki yake saukowa saman duniya yana daga cikin siffofin da Allah ya yabi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da muminai wa yastaghfiruna bil ashar suna yin istighfari lokacin sahur suna neman gafaran Allah maɗaukakin sarki kanu kalilan minan al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun ashe lokaci ne na neman gafaran Allah madaukakin sarki lokaci ne na neman falalan Allah maɗaukakin sarki lokaci ne da ake so mutum ya samu wani abu ya ci fa'ida ta uku shi sahur din nan shine bambanci tsakanin azumin musulmai da azumin yahudawa domin yahudawa ba sa yin sahur in za su yi azumi shi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa fadlu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi aklatu sahar bambanci tsakanin azumin mu da kuma azumin yahudawa da nasara shine cin abincin sahur dan haka idan mutum bai iya cin abinci ko ruwa ne mutum ya tashi ya sha haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ko ruwa ka sha shine ka bambanta azuminka da azumin yahudawa da nasara sannan ka samu wannan albarkan wannan umarni da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi sannan akwai hadisin salman al-farisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa albarakatu fi salasatin Allah ya sanya albarka a cikin wasu abubuwa guda uku na farko aljama'a in za ka yi abu ka yi shi a cikin jama'a sallah ka zo jam'i shi ya fi alkhairi shi ya fi albarka wasarid da wani abinci da larabawa suke yi shi sunan shi as-sarid sahur da kuma yin sahur Allah ya sanya albarka a cikin sahur a wani ruwaya na abi huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha ja'ala albarakata fi sahuri wal kail lalle Allah madaukin sarki ya sanya albarka a cikin sahur da kuma a cikin mudu sana'ar sai da hatsi Allah ya sanya albarka a cikinta akwai albarka mai yawa a cikinta in ji annabi sallallahu alaihi wasallama a wata ruwaya ta abdullahi bin haris ya ce wani mutumi ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama ko ya shiga gidan manzo sallallahu alaihi wasallama lokacin annabi sallallahu alaihi wa huwa yana cin abincin sahur Fakala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce kai ma ka ci abincin sahur innaha barakatun a'taakumullahu iyyaha fala tad'uhu cin abincin sahur wani albarka ne Allah ya baku ku al'ummata don haka kar ku bari kar ku bar wannan albarkan ta tafi to kaga wa'innan su ne kaɗan daga cikin hadisai da suke mana nuni akan lallai yin sahur ɗin yana da albarka sai abu na gaba shine to ya ake so mutum ya yi sahur ɗin tun cikin dare ko ko a'a akwai lokacin da ake so mutum ya yi sahur wa yustahabbu ta'khiruhu ila qubailil fajr ana so mutum ya ɗan jinkirta sahur ɗin gab da alfijir amma ba kusa kusa ba fa a wata ruwayar gwargwadon yadda mutum zai iya karanta ayoyi kamar hamsin haka in ka gama sahur tsakanin sahur da kiran sallah sai mu ce kaman ka gama sahur da minti goma sha biyar kafin a kira sallah wannan ana son haka sannan sai malam ya kawo mana wa an kuna bihi shay'un min at-tamr in so samu ne ana so ka ci wani abu na dabino da asuba in za ka iya wannan sunna ne ba wajibi ba ne to wannan sunna ta farko kenan daga cikin sunnonin azumi sai sunna na biyu yanzu an taho azumin an zo buɗe baki shi ake kira al-iftar buɗe baki dama Allah maɗaukin sarki ya gaya mana wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr summa atimmu as-siyama ila al-layl ku ci abinci ku sha abin sha har lokacin da za ku iya gane baki-baki ko fari-fari daga baki-baki na alfijir sannan ku cika azumin ku zuwa dare dare din shine kiran sallah daga lokacin da rana ta faɗi daga lokacin dare ya fara ba kamar yadda wasu suke cewa ba sai duhu ya yi sannan a sha ruwa to wannan ya saba ma sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama shine rana na faduwa shine a kira sallah a gaggauta yin buɗe baki fal iftar huwa an yatanawala as-sa'imu shay'an min at-ta'ami ba'da ghurubi shams in aka ce buɗe baki shine mutum mai azumi ya dan samu wani abu ya ci kaɗan kafin ko kuma eh, rana na faduwa kafin ya yi sallan magariba ake so wannan shine sunna ba a so sai mutum ya yi sallah sannan ya ci abinci ana so mutum ya dan ci wani abu kafin ya yi sallah magariba wannan shine sunna na annabi sallallahu alaihi ta'jiluhu ana so a gaggauta yin buɗe baki kakka jinkirta shi yasa yana da kyau musamman wasu masallatai za ka ga su ka'idar su wai ana kiran sallah sai ka an tada sallah a'a wannan yana daga cikin kurakurai da ake yi ya kamata a ba mutane lokaci su dan sa wani abu ko ruwa ne mutum ya sha ko dabino ya ci sannan a tada sallah wannan shine abin da yake daidai wa an yakuna ala rutab yana daga cikin sunna mutum ya samu danyen dabino in zai buɗe baki fa in lam yajid in bai samu ba fatamr sai ya samu bushashe fa in lam yajid falma in bai samu ba sai ya samu ruwa fa in lam yajid in ma bai samu ruwan ba musulunci yana da sauki fa'ala ayyi ta'amin duk abincin da ya samu ya ci sunan shi wanda ya buɗe baki kuma zai samu lada sannan wa da'awati sa'imi inda iftarihi mustajabatu yana daga cin abin da ake so addu'a mai azumi lokacin da yake buɗe baki karɓaɓɓiya ce kawai a wurin Allah Allah ya riga ya karɓa فليحرص على أن يسأل الله خيري الدنيا والآخرة ده mai مي أزمي kwaɗaitu. wurin roƙon Allah alkhairan duniya da na lahira duk wata bukatan ka ka miƙa ta zuwa ga Allah maɗaukakin sarki shi yasa Allah ya gaya mu annabi sallallahu alaihi wasallam ai wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun yace in bayina suka tambaye ni game da kai to ka gaya musu ina kusa kuma ina amsa addu'ar mai addu'a in ya tambaye ni to don haka ana so mutum ya kwaɗe turin yin addu'o'i na alkhairi duniyarsa da lahirarsa wa ya kulu sa'imu ba da iftarihi zahaba zama'u wa tallatil uruku wa sabatal ajru insha Allah kuma yana da kyau mai azumi bayan ya yi buɗe baki shi in za ka yi buɗe bakin za ka ce bismillahi ne shi kenan bayan ka ci abu ko ka sha ruwa sai ka yi addu'ar zahaba zama'u wa tallatil uruku wa thabata al-ajru insha Allah wannan ita ce addu'ar da ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam waccan ɗaya addu'ar hadisi ya zo da ita amma ba hadisi bane ingantacce zahaba zama'u shine kishirwa ya tafi wabtallatil uruqu jijiyoyi sun jike da ruwa wa ajiru lada ya tabbata a wurin Allah insha Allah in Allah ya so to wannan shine abin da yake sunna na buɗe baki to yanzu kuma me ya kamata in yi tsakanin sahur zuwa buɗe bakin wannan tsakankanin lokutan me ya kamata in yi na farko al-iksaru min fi'ilil khairat mutum ya yawaita ayyukan alkhairi daban-daban wa yuhafizu sa'imu ala jami'il wajibat ana so daga sahur din nan zuwa faduwar rana dukkan wani wajibi da Allah ya dora maka ka sauke bi ma'ana sallolin nan na farilla yi kokari ka yi su a jam'i wa yazidu minan nawafil ana so ka ƙara yawan nafiloli a ramadana bi qadari ma la yashqu ala nafsihi amma gwargwadon fa yanda ba za ka wahalar da kanka ba fattaqullaha mastata'tum kowa ya ji tsoron Allah gwargwadon iya abin da zai iya wa yusannu lahu an yuksira min qira'atil qur'an ana so daga fitowar alfijir na zuwa faduwar rana na ramadana ka yi ƙoƙari ka yawaita karatun alƙur'ani gwargwadon abin da ka iya na karatun alƙur'ani kai ka maimaita shi a'a daga suratul a'ala ne daga sabbi zuwa nasi na iya a'a daga amma ne zuwa nasi a'a daga alamtara zuwa nasi yi ta maimaitawa yi ta maimaitawa kana saukewa kana ƙarawa wa mudarasatihi da kuma koyan darasi a ƙur'ani din kaga halattan wuraren tafsiri yana da muhimmanci wa minal judi yana da kyau mutum ya yawaita kyauta a ramadana babu watan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yawaita kyauta kamar yadda hadisin imam bukhari wanda nana aisha take faɗi ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kyauta kuma lokacin da ya fi yawaita kyauta shine ramadana wal infaq alal ahli wal aqarib wal fuqara yi kokari wurin ciyar da iyalanka makusantanka yan uwanka danginka wal fuqara wal masakin ciyar da miskinai da mabukata yana da mahimmanci a kowane lokaci musamman a watan ramadana wal mashari'il khairiyya da wuraren da ake alkhairai da yawa kamar masallatai makarantu hanyoyin da kasan talakawa suna zama duka babu laifi kana da abin da zaka ba su ruwa ne abinci ne ka yawaita almadaris wal masajid wad durqatil amma hanyoyi da kasan mabukata suna zama a wurin ka ba da sadaka ka yi ƙoƙari wannan yana daga cikin abin da zai inganta maka azuminka kuma Allah maɗaukin sarki zai ninninka maka abin da ka ciyar wa yabta idu sa'imu ane zunubi wal ma'asi daga fitowar alfijir zuwa faduwar rana ana so mai azumi ya nisanci saban Allah kal a nisanci karya wal giba gulma wan namima an hada fada shine an wa qawli zur da shaidan zur wallagwi da abin da yake duk abin da aka ce an ki ba a so addinin musulunci na aiki kak aikata warrafas da dukkan maganganu da aka ce ba a so karka furta su da bakinka wan nazar ilal muharramat karka dinga duban abin da yake haramun ne wa gairi zalika da wasu nan na daga abubuwan da suke haramun ne mutum ya nisance su domin Allah madaukakin sarki annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'a wal atash so da yawa mai azumi bai da azumi bai da ladan azumi sai kishi kawai ya sha da kuma yunwa dan kafin ya kai azumi ya cinye ladansa ya yi wancan ƙarya ya yi gulman wancan ya yi annamimanci ya haɗa faɗa ya yi shaidan zur shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam wani hadisin yake cewa ai da kai wa'innan ayyukan kana azumi gwara ka ci abinci ma shi yafi maka sauki domin Allah maɗaukin sarki bai buƙatan azuminka ka yi azumi kana shaidan zur ka yi azumi kana gulma kana ƙarya kana annamimanci to Allah maɗaukin sarki bai buƙatan azuminka don kafin ka kai azumin ma ka cinye ladan azumin ga baki ɗaya Allah maɗaukin sarki ya samu dace bari a gurguje mu ga in tambayoyin wannan yana tambaya akan suratun nisa'i Allah madaukakin sarki yana magana akan mutum zai iya auren mata biyu ko uku ko hudu hu ma taba lakum minan nisa'i matna wa sulasa wa ruba to sai ya ce au ma malakat aymanukum abinda daman ku ta mallaka na bayi ana maganan bayi ne ya ce yana son karin bayani bayi a zamanin da idan mutum ba zai iya auren ya ba bai da kuɗi sai auri baiwa hmm. wannan yana tambaya kan malam ina ji ana kiran wasu mata da suna na'ila shi malam wannan sunan ya inganta ne a gaskiya ban sani ba ban sani ba ya inganta ko bai inganta ba eh to ai ka san ya rubuta da da boko kenan ya rubuta transliteration ne na ila da ainun ne ko na ila da hamza <laughs> shi yasa ba za ka iya faɗin ma'anan shi ba yanzu sai an rubuta maka da larabci sannan ana nufin na'ila bil hamza ne ko na ila da ainun ne to sannan sai ka gane kuma menene ma'anar shi wannan yana magana ina tambaya ne akan wani abu kaɗan malame hukuncin wanda zai kai budurwa ɗaki ya yi wasa da ita har mani ya fito ya yi saɓon allah maɗaukakin sarki ya yi zunubi kuma ya fita daga cin siffofin wanda suke muminai wanda allah maɗaukakin sarki ke cewa wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum gairu malumin sai ce faman ibtagha wara zalika fa ulaika humul adun wanda ya haka yayi ta'addanci ya ketare dokar Allah maɗaukakin sarki kuma in bai tuba ba Allah madaukakin sarki zai kama su wannan mai tambaya ke cewa assalamu alaikum ya mutum ya kamata ya dau niyyar azumin watan ramadana na yi bayani sai a zuciyarsa zai yi sai niyan yin azumin watan ramadana 29 ko 30 shikenan mutum ba sai ya sake jaddada niyya ba eh mutum ya yi niyya a farkon watan malamai suka ce ya wadatar ba sai kullum ya tashi da niyya ba sai dai wasu malaman sun tafi akan cewa idan azumin ya samu yankewa ko rashin lafiya ko tafiya aka aji azumin to in za a yi sai a sake ɗora niyya amma in mutum ya yi niyya da farko alhamdulillah niyyar ta isar bi iznillah ce malam idan mutum ya sha azumi a har wata ramadana ta zagayo bai rama ba ya ya kamata yi wannan ramakon sai ya rama azumi zai rama azumi ai yana daga cikin shiri don fuskantar ramadana in ana bin mutum azumi ya rama a cikin wannan watan kafin ramadana ya zo shi yasa wasu daga cikin malamai ma suke gani sai ka rama sai ka ciyar amma wasu suna suna inkarin ciyarwa sun ce tunda azumi ne kawai mutum azumi zai yi ciyarwa daban azumi daban don haka mutum ya rama azumin da ake binsa yana daga cikin shirin ramadana har na aisha radiyallahu anha take cewa akan bi ni azumin watan ramadana ba na samun ramawa sai a watan sha'aban to don haka kuma bai nuna cewa tana ciyarwa ba amma wasu daga cikin malamai musamman mashaban malikiya da mashaban hanabila suna gani in mutum ya sakaci har wata ramadana ta zagayo to za ka rama kuma za ka ciyar amma mutum ramuwar shi kawai akan shi wallahu ta'ala a'lam malam saboda yarinta da kuma jahilci sai mutum ya ɗau azumi amma in ya ji kishi ya dame sa sai ya sha ruwa kaɗan to ya mutum zai rama wannan azumin da ya karya lokacin yana yaro amma fa ya balaga to ba yaro ba kenan ya kai shekara sha biyar zuwa sha shida ya istikfari ya ta neman gafaran allah maɗaukakin sarki ya istighfari kaga a masaban mu na malikiya ma sai mutum yayi azumi 60 60 su suna daga cikin wanda suka ce in mutum ya karya azumi da gangan sai yayi azumi 60 amma idan mutum ya karya azumi da gangan fatawar da tafi inganci shine ya ta neman gafaran Allah domin annabi sallallahu alaihi wasallam an nuna mushi wasu mutane a wuta ana musu wani nau'i na azaba a cikin wuta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya wa'innan wasu irin mutane ne sai aka ce wannan su ne wanda suke karya azumi su ne wanda suke shan ruwa kafin lokacin shan ruwa shi yasa akwai wata azaba ta musamman a wuta da aka tanada musu to amma mashaban mu na malikiya suka ce in mutum yayi haka to sai yayi kafara amma mutum yayi ta istighfari tun da bai sani ba yana neman gafaran Allah madaukakin sarki ina ga su kenan ko insha Allah to Allah madaukakin sarki ya samu dace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 وارزقنا العمل فيه وتقبل منا اللهم بلغنا رمضان وارزقنا العمل فيه وتقبل منا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته